mai wannan sunan ya wuce duk inda kake tunani ya wuce tunanin mai tunani a duniya ba ya wuce tunanin mai tunani har a can ma gaba daya sallallahu alaihi wasallam manufa daya da ni da ku gaba daya manufa daya ku yi subscribe din mu dangane shirye mu a youtube channel